رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 26 بوضع القعدة hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da sha uku ga watan mayu shekara ta dubu da ishirin da shida muna cikin karatun littafin tafimul mutafayyin an mawqifin sadatul malikiya min alkur'anin karim a yau za mu tashi shafi na saba'in da ɗaya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل الأشاعرة على عقيدة أبي الحسن هل الأشاعرة على عقيدة أبي الحسن شن كان أشاعرة سنة كان عقيدة أبو الحسن الأشعري في قول بخلق القرآن وجن فدن شيء قرآني هل تاري إيه شن أشاعرة سنة كان أبي أبي الحسن الأشعري في القول بخلق القرآن وغيره a wajen cewa qur'ani halitta ne ko ko waninsa amla ko ba sa kan akidarsa kathirun min al-asha'ira fi asrina da yawa daga cikin yan asha'ira a zamanin mu fi asrina hada a cikin wannan zamani namu laisu ala aqidat laisu ala mazhab abi al-hasan ba sa kan mazhaba na abi al-hasan al-ash'ari bal hum yaquluna al-lafz hadi a su suna cewa allafazu hadi lafazin fararre ne idan mun ce zalikal kitabu larai raiba fihi hudan lil muttaqin wannan shine lafazi qul huwallahu ahad allahu samad wannan ne lafazi lakin al ma'na qadi wannan ne lafazi sun ce lafazi halitta ne wannan lafazi da muka karanta in muna tilawa ai muna karanta lafazin ne to a wajen su a sha'ira wannan lafazin da muke karantawa ko muke haddacewa a kwakwalwanmu to wannan lafazi hajison fararre ne shi in ji su lakin ma'ana qadim sai dai ma'anan da dade ne ma'anan yana nan tuntuni ma'anan kamar yadda Allah yake qadim an gane ku to shi ma ma'anan qadim ne shi an gane wannan ku kenan su a wajen su ma'anan ne ba halitta ba amma lafazin halitta ne wannan shine aqidan asha'ira wa hadha at-tafsil huwa mahallu an-niqash bainahum wa bain as-salafiyya wannan tafsilin shine mahallin munakasha mahallin tattaunawa tattaunawa tsakanin yan asha'ira da yan salafiyya لكنه لا يعني القول بخلق القرآن كله sai dai ba yana da ra'ayin cewa qur'ani halitta ne duka juna akwai bangaren da yake halitta a wajen su akwai bangaren da ba halitta bane a wajen su an gane ko wani bangare halitta wani bangare ba halitta ba lafazin halitta ma'anan ba halitta ba to ai mu din nan ba mu san ma'anan ba ma'anan yana nan tare da Allah tunda ba mu san ma'anan ba ashe qur'anin da muke karantawa shi muka sani an gane to wannan qur'anin da muke karantawa sun ce halitta ne shi amma ma'anan wanda yake tare da Allah subhanahu wata'ala suna kiran shi kalamun nafsi wai wannan shi ne halitta kawai su fito fili su gaya wa mutane qur'ani halitta ne kawai an gane duk wannan tafsila bai da wani amfani lakinnahu وهذا لكنه لا يعني القول بخلق القرآن كله wannan ba yana da ra'ayin cewa ƙur'ani halitta ba ne kullum duka bal babu a a sashensa ne وهذا المذهب في التفصيل بين اللفظ والمعنى هو الذي انتقده بعض أئمة السلف wannan mazhaba na ainihin tafsir tsakanin lafazi da ma'ana shine wanda sashen a'immatu salaf suka yi nakadin shi an gano wannan ko to wani zuga tambaya idan aka ce a yi hukunci da abinda Allah ya saukar to menene ake nufi da abinda Allah ya saukar kenan kalamun nafi to ai wannan lafazin da muke karanta ba maganar Allah bane idan an ce mu yi hukunci da abinda Allah ya saukar da me za mu yi hukunci kalamun nafi ko kuma shi wannan lafazin Eh? da wanne za a yi hukunci wa ya lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiru duk wanda bai yi hukunci da abinda Allah ya saukar ba to nan su ne kafirai menene abinda Allah ya saukar ba alqur'ani ba to wani qur'ani lafazin koma nan? ashe kiran da ake yi kaga yan asha'ira suna kira a yi hukunci da littafin Allah kaga yan sayin kudu yan kudubiya da yan ikwan suna cewa ayi hukunci da littafin Allah wani littafin Allah tunda dai wannan harafin gaba ɗaya shalinta ne suna ba san gane wannan ta saboda haka bai dace yan asha'ira ma su ringa kira a zo a yi shari'a da littafin Allah ba wa anihi kun bayyana kun bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum wa hazarhum an yaftinuka da sauransu Su kun ga duk wannan gaba ɗaya da ake cewa yi hukunci da abin da Allah ya saukar mu ƴan salafiya ba mu da matsala ko za ka ba da dai mun yadda wannan ƙur'anin da muke karantawa da lafazin shi da ma'anan shi maganar Allah ne haka Allah ya saukar da shi an gane mu mun yadda cewa idan mutum ya karanta ƙur'ani ya karanta maganar Allah shi maganar Allah ana jingina shi ne zuwa ga wanda ya fara faɗin shi ba wai wanda ya faɗin shi yana isar da sako ba kamar yadda shekul islam ibn taymiya ya faɗa innal kalam innama yunsabu ila qa'ilihi ibtida'an la ila man qalahu mu'addiyan muballigan innal kalam innama yunsabu ila qa'ilihi ibtida'an shi magana ana jingina shi zuwa ga wanda ya faɗe shi ne da farko wanda ya fara faɗin shi shi ne ake jingina magana zuwa gare shi ba wai wanda ya faɗi maganan muballigan mu'addiyan ba yana isar da sako yana kai sako zuwa ga wani waje kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce an gano wani ko idan an ce a sha ruwa ba laifi ba ne a sha ruwa ba laifi ba ne bi ma'ana a shagiya ba laifi ba ne wane ne ya faɗi wannan magana wannan magana yanzu a bakin wa aka ji shi an ji shi a bakin yahaya ko yahaya a salafi shi ya faɗa amma wannan magana hakikatan maganar yahaya a salafi ne maganar waye maganar shata shata ne yace a sha ruwa ba laifi ne an gano wannan aiki to kaga wannan magana ba za a ce wai dan na faɗe shi ya ce magana na bane to shi ma alqur'ani ba za a ce dan na karanta shi a ce magana na bane za a duba wane ne ya fara faɗin shi wane ne ya saukar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah to maganar Allah ne ba a jingina magana zuwa ga wanda ya isar da saƙo to wannan shine abin da yake da wuyan fahimta ga da yawa daga cikin yan bid'a musamman yan asha'ira da yan mutazila an gano wannan ko yawwa in an ce za'amal yahudu za'amal ah, za'amal za'amal yahudu menene a ah, misali a ce to misali dai idan idan an kawo wata magana misali kamar a ce wa huwa istaqarra wa qad abana wa huwa umira al-yahud bi an yaqulu jiddatu fa abaw wa qalu hillatu li hawani umira al yahud bi an yaqulu hillatu an umurci yahudawa su ce hillatu fa abaw sai suka iya da wa qalu hillatu sai suka ce hillatu saboda wulakanci saboda rashin mutunta Allah sai suka canza magana an gano wannan ko to kaga anan wajen waye faɗi wannan magana ni na faɗa waye faɗa al'allama ibn al-qayyim al-jawziya an gani to haka ake dubawa an gani saboda haka nan da ibn qayyim yace umira al-yahud bi an yaqulu jibatun magana ne na ibn qayyim ba magana na bane duk da abaki na aka ji shi to shi ma alqur'ani in an yi tilawan shi a bakin mai tilawan aka ji shi amma maganan waye maganan Allah ne لأنه, لأنه ليس من لأنه ليس من طريقة الصحابة في التعبير إيه، والمعنى والمعنى التفصيل وهذا المذهب في التفصيل بين اللفظ والمعنى وأن المذهب نرى في وقتان اللفظ معنى هو الذي انتقده بعض أئمة السلف شيني وانت وانت تاشي daga cikin a'immatul salaf suka لأنه ليس من طريقة الصحابة في التعبير إذن هنا لفظ هنا أشائرة إيه دقا تكين هنيا صحابي أوجن تعبيري وجن برج أنغاني kenan ya kamata mu ringa bin hanyar sahabbai wajen kurici ba a samo ɗaya daga cikin sahabi wanda ya jingina qur'ani zuwa ga halitta ba sahabbai gaba ɗaya sun tafi a kan qur'ani maganar Allah ne saukakke ba halitta bane haka nan tabi'ai haka nan tabi tabi'i to wannan fahimta na asha'ira ya saba ma hanyar sahabbai wajen fassara a wajen kurici ina fata lura kenan karkashin wannan ya kamata duk abin da za mu yi na addini ya zama to muna koyi da sahabbai ne saboda su ne dalibai da suka yi karatu a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko su ne suka yi karatu wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kamata mu hanyar su fa in amanu bi misli ma amantu bihi faqad ihtadu idan sun yi imani da ainihin abin da kuka yi imani da shi sun samu shari'a fa in tawallau idan sun juya ba fa inna ma hum fi to lalle suna cikin sabani da kauce hanya fa sayfika humullah da sannan Allah zai kusan maka su na'am هل سيد قطب على عقيدة السلف في مسألة القول بأن القرآن كلام الله شيخ سيد قطب ينا كان عقيدة السلف أو جم مسألة شيء قرآني مجانا الله ليه سيد قطب يميل إلى القول بقلب خلق القرآن سيد قطب ينا تركته zuwa ga ra'ayin cewa ƙur'ani halitta ne wannan shine fahimtar sayyid qutb qala fi zilalil qur'an ya faɗa a cikin tafsirinsa fi zilalil qur'an na la yamlikuna an yu'allifu mithla hadha alquran sai dai cewa su inji sai kudu a cikin fi zilalil qur'an mujalladi na hudu shafi na 224 da mujalladi na biyar shafi na 100 a na 2000 da 70 a 2719 sai da kudu yana cewa walakin da gumla ya mulkuna an yi allifu misal hazar qur'an sai dai su mutane ba su da iko su wallafa misalin wannan alqur'anin ba su da iko su wallafa mai misalin wannan alqur'ani din ba za su iya wallafa shi ba لأنه من صنع الله لأنه من صنع الله لأنه من صنع الله لا من صنع الإنسان دوما القرآن wato sana'a ne na Allah ba wai sana'a bane na mutum kenan Allah ta'ala shi ya sana'anta shi kamar yadda Allah shi ya sana'anta mutum ba mutum bane ya sana'anta mutum ko Allah ne ya halicci mutum mutum sana'an Allah ne ba sana'an mutum ba kaga wannan magana da ya faɗa ya kira alkur'ani sunullah an gane ya nuna yana karkata zuwa ga cewa qur'ani halitta ne na'am wa qala sai rukutu ya ƙara da cewa kama anna ruha min al-asrar allati tasallahu biha kaman yadda yake ruhi yana daga cikin sirri na Allah wanda Allah yake banta da shi wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-amri illa qalila ah wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wa yas'alunaka 'anil ruh suna tambayan ka game da ruhi su yahudawa ka ce musu qul ruhu min amri rabbi ka ce musu ruhi yana daga cikin al'amarin ubangiji na wa ma utitu ilmi illa ba a ba ku wani abu na ilimi ba face kaɗan abu ɗan kaɗan aka ba ku na ilimi kaga ashe ruhi yana daga cikin sirri na Allah wanda Allah ya kaɗaita da shi to kamar yadda yake ruhi in ji sayar kudu yadda ruhi yake daga cikin asrar na Allah wanda ya kadaita da shi falƙur'an min sulbillah shi ma alƙur'ani yana daga cikin sana'a na Allah الذي لا يملك الخلق محاكاته wanda halitta ba sa iya mallakan kwaikwayensa an gani kaga anan wajen ya jingina alkur'ani zuwa ga cewa Allah ne ya sana'anta shi to wannan kenan yana nuna mana cewa a fahimtarsa qur'ani halitta ne bai ɗauki qur'ani a matsayin siffan Allah ba an gane ku wannan shine wa yaqulu aiban fi kitabihi zilalin qur'an kuma yana faɗa kuma a cikin littafinsa fi zilalin zilalul qur'an shi na hudu shafi na dubu biyu da ɗari uku da ishirin da bakwai Ganar nassin maganar nan. Alƙur'anu zahiratun kauniyatun kal'arbi was samawat. Alƙur'ani siffa ne na halitta yadda ka san sammai da kasai. alkur'ani siffa ne na halitta yadda ka san sammai da kasai halitta ne haka nan shi ma alkur'ani yake halitta ويصف الله تعالى ويصف الله تعالى بالصانع في سورة الأعلى ويصف الله تعالى بالصانع ينا صفة الله دشوا الله شيني الصانع أتشين سورة الأعلى كما نقول وانا لتاب سير كتب تفسير da ake kira fi zilalul qur'an akwai abubuwa da yawa a cikinsa da suka saba ma aƙidar salaf amma mafi yawan malaman Najeriya suna da littafin amma ba sa duba abin da ke cikin littafin kasan galiban 'yan Najeriya sukan ajiye littattafai a cikin library to ba za su karanta littafin ba sai wani abu ya taso in suna so su yi bincike kan wani abu sai su yi bincike iya wannan wajen a ƙa'ida in ka mallaki littafi ya kamata ka karanta littafin daga bango zuwa bango ka karanta littafin min gilaf ila gilaf idan ka mallaki littafi kamar fi zilalin qur'an ka dauke shi tun daga tun daga fatiha har zuwa nasi tafsirinsa ka karanta shi tas ka ga menene abin da ke ciki to mu yan Najeriya ba haka ba za ga wani yana da library akwai littafin ma da bai taba karantawa ba kuma idan an kawo mai an kawo mai hujja da littafin an ce akwai kaza zai ce ƙarya ne mai bakwai ya yi shiru idan an gaya mai cewa a littafin akwai kaza ya ce a wani shafi a wani babi sai ya ce ya duba wannan shafin ya duba babu ya gani da gaskiya akwai to ba yin haka ina fatan gane wannan to za ga malamin tauhidi ne amma sai ga yana kama hujja da fi zilal saboda daidai inda ya karanta ba matsala daidai inda ya karanta ba matsala to sai ya dauka wannan malami malamin akida ne wannan malami bai da wata matsala amma wanda ya karanci akidan ya karanci littafin da kyau zai gaya ma a cikin littafan nan a cikin wannan littafi akwai akidi da yawa da suka saba ma akidan magabata amma fahimta ku da saboda haka irin wannan in an kawo maka hujja da abu ka daina saurin karyatawa ka tsaya ka nutsu ka yi bincike a kan shi kun gani ne daga cikin aƙidar sayar kudu alƙur'ani halitta ne daga cikin aƙidar sayar kudu ba a ganin allah gobe kiyama daga cikin aƙidar sayar kudu allah bai daidaita kan al'arshi ba aƙidansa aƙida ce ta jahiliya wajen abin da ya shafi istiwa akan al'arshi dangane da sahabbai kuma yana da aƙida na shi'a da khawarij yana sukan sahabbai da dama kaga duwaye na gaba ɗaya wani bai sani ba iya abin da ya karanta kawai ya karanta bangare wanda ba shi da matsala bangaren da yake da matsala ko bai sani ba na ƙul sai na ce wa haza ilhadun fi asma'illahi wa sifati to wannan cewa qur'ani sunullah to wannan ilhadi ne a cikin sunayen Allah da sifofinsa ta'ala Allahu amma ƙulu uluwan kabira Allah ya ɗaukaka daga abin da yake faɗa wato ɗaukaka mai girma amma ka duba adalci na malaman sunna duk wannan abin da sai kubur ya aikata na ainihin izgili ga annabin Allah Musa da sukan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma tawili na sifat an gani da cewa ba a ganin Allah gobe kiyama da kuma tafsirul mujtama da kiran masallatai na wannan zamani ma'adil jahiliya wajen bauta ne na jahiliya wato yana da aƙidu kala-kala amma duk da haka kai za ka yi tunanin malaman suna za su kafirta shi to babu wani ɗaya daga cikin malaman suna da suka kafirta shi kawai suna yi mishi uzuri shi ba malami bane kuma masanin larabci ne shi ya karanci larabci sai ya ɗauka cewa zai iya ɗaukan kowane littafi ya karanta mutumin da ya karanci ingilishi ba zai zo ya zan malamin biology ba ba zai zo ya zan malamin chemistry ba don ya karanci ingilishi an gane shi professor ne a english sai ya zo yana so ya yi bincike akan medicine ko yana so ya yi rubutu a kan accounting ga inda ya karatu ga inda ya kware shin ya yi ma ilimi adalci su 'yan boko suna fitowa fili su ce wannan ba fage na ba ne yan boko suna fitowa fili su ce mu gaskiya ni gaskiya na karanci english ne wani ma ce mai zo ka karanta da ni ma sai ce wallahi ni ban karanci ma ba english na karanta amma ta bangaren addini ban san dalili ba ban san wani irin shedan ke tare da malamai ba malamin da ya karanci ainihin arabiya ya karanci adab literature sai ya ɗauko tafsiri ya yi rubutu a kan shi ya ɗauko tauridi ya yi rubutu a kan shi ya ɗauko matsala na fiɗi ya yi rubutu a kan shi ya ɗauko matsala na hadisi da fage na hadisi ya yi rubutu a kan shi to wannan ba ƙaramin illa bane ga addinin musulunci duk sanda mutane suka kasa fahimtar wannan suke ɗauka malamin da ya karanci literature zai iya yin rubuce-rubuce kan matsalar hadis ya yi rubuce-rubuce kan tafsiri ya yi rubuce-rubuce kan tauhidi ya yi rubuce-rubuce kan kaza to ina ganin cewa lallai al'umma suna cikin matsala an fahimci wannan aiki da yawa daga cikin 'yan boko suna da wani tunani wanda dogon gobe ce shi gaskiya zai so a mai wayo ya fahimci malamai suna suna kwallo da mutane suna wasa da hankalin mutane kawai bari ya je ya karanci arabic in ya karanci arabic da kanshi zai gano gaskiya kun lura shi a tunanin shi zai je karanci arabic shi yasa kaga ana ta buɗe makarantun arabic kawai arabic zalla za ka yan boko ne suke zuwa ake koya musu arabic language wai daga nan yana nufin zai iya malantar da kanshi yanzu ba zai yadda ya rinka bin ra'ayin malamai ba shi yanzu shi zai zama malamin kanshi amma fa shi aboko baya haka aboko yana mai ilimi adalci ko in ya karanci na hau to nan zai tsaya ba zai shiga wani fage ba idan har an tambaye shi kan fage sai ce ku tambiwa ne Shi ne yake da specialization akan wannan fannin to me yasa ba za mu yi ma addini adalci ba addini shi ya fi cancanta a mai wannan ina fatan gano wannan idan mutum ya karanci usulul fiqh kada ya zo yana magana kan mutsalawar hadisi kada ya zo yana magana kan hadisi yana ingantawa yana ba'afawa in yayi haka ya zama maki amana ya ci amanan addini saboda malamin usulul fiqh ba shi da iko ya inganta wani hadisi ko ya za'a wani hadisi shin kun taba jin ibnu usaymin ana cewa wa sahahu ibnu usaymin me yasa malamin fiqh ne da usulul fiqh ibnu usaymin malami ne wanda wanda yake yana nutso sosai akan akan ainihin fiqh yayi istinbadi sannan kuma ya goge a cikin usulul fiqh baka taba ganin inda ibnu usaymin ya wallafa littafi yana inganta wasu hadisai yana za'afawa ba ba ma a yanzu in a Najeriya ne malami ya karanci usul sai ganci kawai yana ta ɗaukar hadisan Bukhari yana rabcewa ya ɗauki hadisun musulun ya rabce da ka akwai cin amanan da ya wuce wannan babu shi addinin musulunci adalci ake na karanci usulun fiqh ka tsaya ka bayyana wa mutane ƙa'idojin ilimin wanda ya karanci in an tambaye ka kan hadisi ya inganta suka ce kusan tambayi malam wani shine ya goge akan mai walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbidunahu minhum ana san a ringa mayar da al'amari zuwa ga wanda suka goge a cikin fage ba a so a ringa yi ma addini shishigi yin shishigi shine ya kawo mana matsala ne. an gano wannan ko za ga wani in ya san wani fanni sai ya zo ya ta fannin ma da bai sani ba ya san biyu to kuma yana ganin shekaru sun zo masa an gani in ya ce zai koma ya karanci hadisi da fage na hadisi zai karanci fage kaza to yana ganin lokaci zai tafi sai ya faɗa fage kawai sai ce wa ɗalibansa ku tsaya kan fikiyu kawai ya isa ba ruwanku da wani hadisi an gani. ba komai yasa yake faɗin haka ba ba shi da lokacin da zai koma wajen malamai ya karanci wannan fage ko kuma girman kai ya hana shi tunda girman kai ya hana shi sai ya hana ɗaliban shi ce kawo ku tsaya kan fito ba maganar karatun hadisi karatun hadisi yana kawo jayayya wani ma cewa yi ba ku ga 'yan salafiya ba kullum cikin jayayya suke cikin 'yan salafiya ne kadai suke cikin jayayya 'yan mazhaba ba sa cikin jayayya a cikin littattafan mazhaba babu sabanin malamai wajen guda bakwai kan matsala daya wannan jayayya ne ko ba jayayya bane jayayya ne mazhaba guda ɗaya za ka suna jayayya kan matsala guda ɗaya sai a ce wani wata matsala ma sai a ce akwai ra'ayi arba'in a kanta matsala kaza malamai malaman malikiya sun yi magana arba'in a kanta ko sun yi magana bakwai ko sun yi magana goma Su duwanda menene ne ai ya kamata in babu jayayya ya zama a malikiya fatawa ɗaya ne kawai kwal babu wani fatawa a malikiya sai matsala guda ɗaya yanzu ka tambaya yanzu yaya hukuncin yin sallah ga mutum a cikin masallaci idan mutum ya rasu musulmi ya hukuncin yi mai sallah a masallaci malikiya suna da maganganu guda biyu mai iziya mai ce mai iziya ya nuna cewa dan adam in ya mutu na jasa ne shi in ji mai iziya dan adam in ya mutu na jasa ne shi sannan mai misbahu salih shi kuma ce dan adam in ya mutu mai tsarki ne shi kuma duk malikawa ne su ga mai iziya ga nashi ga mai wannan ga nashi wajen malikawa ne a nan an samu sabani ko ba samu ba an samu yanzu idan ka karanci iziya kawai ko mutum ya rasu musulmi aka ce a zuwa ne sallah za a kawo shi masallaci za ka ce subhanallah haram da jan same shi to malikawa wasu ce hatta kafiri ma in yi mutu mai sarki ne shi kun lura ka kaga irin wannan akwai irin wayannan masail da za ka cewa ana bugawa a kan shi amma zama ba guda daya sannan kuma ga sauran mazahib kuma bayan malikiya akwai shafiriya akwai hambaliya akwai hanabiya kuma dukkan su gaba ɗaya suna da bambancin ra'ayi idan an ce bin mazhaba babu sabani to ya aka yi wa'annan masu bin mazhaban suke da bambancin ra'ayi a mazhaban malikiya karatun fatiya wajibi ne a mazhaban hanabiya ba karatun fatiya ba dole bane a cikin sallah kana iya zuwa kawai ka karanta qul huwallahu ahad kawai ka yi ruku saboda haka akwai sabani tsakanin mazahib na'am qala muhammad ibn ishaq ibn khuzaimah muhammad bin ishaq bin kuzaima ya ce alƙur'anu kalamullahi gairu makhluq alƙur'ani dai maganan Allah ne ba halitta bane shi faman qala innan alqur'ana makhluqun fa huwa kafirun billahi alazim duk wanda yace lalle alqur'ani halitta ne ya kafirce ma Allah mai girma duk mutumin da yace qur'ani halitta ne yayi ne ya kafirce ma Allah ya zama kafiri ba ya fita musulunci wala tuqbalu shahadatu ba a karban shaidansa wala yu'adu in mariba ba a gaida shi in yi rashin lafiya idan mutum na da irin wannan aƙida ko da yana sallah a masallacinku kuma yana taimakon masallacinku ya siyan muku ainihin mai na gudanar da karatu gane ya siyan muku fanka ya siyan muku kaza sai ya rashin lafiya ba za a je a gaida shi ba ba a gaida shi in ya rashin lafiya wala yusalla alaihi in ma ba a salla a gare shi in ya mutu duk da cewa yan Najeriya mai kuɗi ba a binciken akidan shi mai kuɗi salafi ne duk lalacewan shi inda yana miƙawa ko kun taɓa ganin an gaisu da kuɗi an ce wani gaskiya wani ko ko ya ba mu kuɗi ba za mu amsa ba me zan zaki da shi kun taɓa jin haka tsakani da Allah ana gayyata masu kuɗi zuwa sauka wani lokaci za ga wani mai kuɗin yan tariƙa su gayyace shi yan izala su gayyace shi yan salafiya su gayyace shi kuma duk ya je ko ba a mai tawaye a ce tun da dai ba shi da ainihin fuska ɗaya a daina karɓar kuɗin shi a haka ake karɓar kuɗin a yi ta yaban shi bayan Allah masu taimakon addini irin wa'annan su ne bayan Allah da suka yi kama da Usman dan Affan radiyallahu an lokacin da aka yi yakin Tabuka ya ba da raƙuma ɗari da abincinsu da kaza da kaza da kaza irin wa'annan su ne irin Abubakar bin Siddiq lokacin da manzon Allah ya ce wane ne zai ba Allah rance rance mai kyau Allah zai ninka Abubakar ya ɗauko ya kuɗi cike da buhu aka ce masa ya Abubakar wannan kuɗin da ka ɗauko yana da yawa me ka bar wa iyalanka yace ya rasulullah taraktu lahum Allah wa rasulah ce ya rasulullah na bar musu Allah da manzansa kaga irin wayannan bayan Allah ma suke ko addini su ne irin Abubakar su ne irin Usman su ne irin Umar irin wayannan su ne wayanda yake ɗan aljanna ne tun a duniya ina ba ta gane ni dai gaskiya ban taba ganin an yi nagari ga wani mai kuɗi ba a iya ganina ana gayyato masu kuɗi su ba da taimako a yi ta musu addu'a amma idan mutum talaka ne sai a duba ai bai da gemu wannan yana kira kashi ahalu suna yana yanke gemu yana kira kashi ahalu suna yana abin yana tafiya yana wandan shi na jan kasa shi mai kudi har da ke jan kasa ki gemun kuma ya katse haƙƙin ne ke alhaji zai katse gemu ya shafa mai ma kaga gemun yana wani kyalli yana sheƙi kuma a haka za a gaice shi ya bada taimako shi ne ma a haife mu. ba a duba gemu ba a duba cewa wancan shi kaza ba a duba kaza ba a duba kaza ba a duba cewa menene gidan shi ba a duba menene manhajin shi ko kun saba ganin an binciki manhajin mai kuɗi kun fahimci wannan to galiban mu 'yan Najeriya gaskiya rayuwar mu rayuwa ne na jari hujja kuɗi ya fi muhimmanci a gare mu fiye da komai muna mutunta kuɗi sosai mu 'yan najeriya an gani ko idan malami yana da kuɗi daraja shi ma na musamman ne akan malami duk iliminsa idan kai malami ne kana da ilimi sosai wannan kuma malami ne amma kuma ƙaramin malami ne ɗalibinka ne ma in yana da kuɗi sai ya zama shi ne malaminka sasu ai wane yanzu shi ne malamin wane yanzu Allah ya ɗaukaka shi akan wani me yasa Allah ya ɗaukaka shi kuɗi wannan bawon da aka ce Allah ya ɗaukaka shi zai iya zuwa ya karatu a wajen wancan talakan amma tun da ya yi kuɗi sai ce Allah ya riga ya ɗaukaka shi ya ma ilimin shi albarka me albarka kudi fulus Allah ya ma ilimin shi albarka an gani to idan mutum na da ilimi bai da kuɗi to zai zama to wulakantacce a wajen mafi yawan mutane tunda yan najeriya tunanin su kuɗi an gane tunanin yan najeriya ne kuɗi shi sa kake ganin mafi yawan malamai ake ta tashi dan a nemi kuɗi ko ta hanyar haram domin a tunanin su ta kare mutuncin kansu to wanda wannan ba karamin kuskure ba ne, tunda dai ba kana neman yardan mutane ba ne ka nemi yardan Allah an in Allah ya baka shi kenan bai baka ba shi kenan al-imam ash-shafi'i yayi wannan magana a zamanin sa ballantana ko muke a zamanin mu mai imam ash-shafi'i ke cewa aral birra fi dunya idza kana fadilan taraka ala rusul rijali wa yajidu wa in kana mithli la fadilata indahu yuqasu bi difli fi shawari al-abu yace ina ganin wawa a nan duniya Iza kana fadila in ya zama mai daraja mai kudi taraka ala rusul rijal wa yafdu zai hau kan mutane ma wa yafdu ya yi hudu ba in ya gada ma zai ce abin da ku haɗa hannun ku sai ya hau ya hudu ba ko ya ce ku miƙo kan ku haɗa kawukan ku haka zai ya hau ya hudu ba kuma wallahi za a miƙa kawukan wa in kana misali la fadilata indahu imamu shafi yace in ya kasance iri na wanda babu kuɗi ban da kuɗi ban da daraja yuqasu bi tiflin fi shawari yalhabu sai a kiyasta shi da jariri mai wasa akan titi wannan a zamanin imamu shafi'i ne ballantana kuma amin ballantana a yanzu yanzu malami ana kallon shi ne wani irin waya ya rike wani irin riga ya sa malin malin ma wani irin aiki aka yi masa wani irin mashadda ne wani irin hula ya sa ina fata gane wannan wani irin hula ne ya sa kaga malamai ni billahi lazi yana burge ni billahi lazi wayan shi kawai ya kai miliyan biyu ai nan su ne malamai na hakika ji motar da yake hawa motar miliyan 20 ne ai nan su ne manyan malamai ina fata gane wannan shine wani malami ke cewa akwai wani malami da yake yaga ga irin yadda 'yan Najeriya suke son kuɗi sai cewa da Allah zai aiko annabi a wannan zamani to mai kuɗi za a aiko eh dan aka aiko annabi talaka ba za su saurari zai shi ba annabin ya zo da waya wanda ya fi na kowa tsada ya zo da mota in zai zo wa'azi da jirgin sama zai rinka zuwa ma <laughs> ina fata gane zai rinka zuwa ne da jirgin sama to shine za a saurari wa'azin shi da kyau a ce ya fi kowa ilimi alamar cewa ya kowa ilimi ka duba sauran malamai a mota suke zuwa shi mai ke zuwa gashi a fili wala hmm. yudfanu fi makabirin musulmi. to ba a kulle su a makabartar musulmi. an ce ba a yin sallah a gare shi in ya mutu shi yasa na kawo wannan misali idan mai kuɗi ne wallahi ba a binciken akidan shi za a je a mai sallah in kaga ana bincike wadan shi'a ne ko dan dariƙa ko dan ƙara to wallahi talaka ne idan mai kuɗi ne rufewa ake kawai aje a yi sallah hmm? ba a binne shi a makabartar musulmai za a nemi tuban shi fa in taba wa illa bat unuku fa in taba alhamdulillah idan ya tuba alhamdulillah wa illa in bai tuba ba bat unuku za a sare mishi wuya idan an ce masa me zaka ce kan qur'ani yace qur'ani halitta ne aka ce ka tuba ya ki tuba to za a sare mai wuya waye zai sare mai wuya shin ku mutane ne kamar iri na kawai in ganshi ce mai me zaka ce kan qur'ani sai ce qur'ani halitta ne dama ko wata lafiyayyar zabira a hannuna kawai sai fulle mishi kai yayi daidai wannan aiki na ɗaukan mataki na ɗaukan mataki na hukuncin rijiya. an gane ku yana hannun shugaba ne idan mutum ya ce ƙur'ani halitta ne za a kai shi gaban kuliya ne idan kuliya ta bincike shi idan ta gano cewa lallai wannan shine aƙidan shi za a nemi ya tuba idan ya tuba alhamdulillah in bai tuba ba a kai shi lahira amma kada ainihin ko mutane su doki doka a hannunsu baya halatta don wani yayin zina mun kama shi mun tsaye mai da hukuncin zina baya halatta don wani yayi sata mun kama shi mu yanke mai hannu baya halatta baya halatta don wani yayi ridda mu ce za mu yanke mai yanzu dan alaka to mu ce za mu kamo shi mu yanke mai hukunci to shi dan alaka to yi ke kallon ka kafiri ko dan shi ya yake kallon ka kafiri to idan za a bar doka a hannun kowa wata ran za ga dan shi ya ya kawo ma hari saboda ya ɗauka kai kafiri ne shi muna ya kamata mu kai hari wannan masallacin annan nan arnan nan da suke al'alawa su wane ne arnan da suke al'alawa masallacin nan na malam bako ai arna ne to in doka yana hannun kowa kowace kungiya ta ɗauki kowace kungiya ta tsara ce kawai za ta iya zuwa kawai ta kai hari shi ma wannan an ga kai ne hari sai suke fara kan jiya jiya kuma yanzu amma yaya ake maganin abin hukuma idan an kai abin gaban hukuma sai a tambayi dalili lauyu dan nasu bi da'awahu ladda a'u dima a qaumin wa amwalahum lakin albayyinatu ala almudda'i wal yamin ala man ankara da a ce mutane ana ba su abin da suka yi da'awa da wasu mutane sun yi da'awan jine na wasu da dukiyarsu da wani zai ganka kawai ce kai bawon shi ne wallahi kawai ya rike kai ya shaƙe ce wallahi kai bawan shi ne ko kuma kawai ya shige cikin gidanka ya ce wallahi gidan shi ne inda ana ba kowa abin da ya da sai annabi ya ce lakin albayyinatu ala almuddati sai dai shaida ya tabbata ga wanda ya kawo ƙara in ka ce wane yayi ridda me hujjanka an gane za a zo a yi munazara a zo a saurari hujjan kowa sai a ga inda ya fi ƙarfi an gane ku na'am unzur aqidatu salaf li sabuni ka duba aqidatu salaf ashabul hadith na imam as-sabuni asiyar zahabi mu duba asiyar alamin nubala na imam zahabi tambihun ham fadakarwa muhimmi la yazunnu ahadun annana nukazzibu sayyid qutb yawa kada wani mutum yayi tsammani mu yan salafiya muna kafirta sayyid duk da muna faɗin miyagun aqidun sayar qutb mu ce sayar qutb yana tawilin sifofi sayyid kudub yana cewa qur'ani halitta ne sayyid kudub yana sukan sahabban manzon Allah sayyid kudub yana kafirta mujtama sayyid kudub yana yana yana cewa yana ainihin yin izgili ga annabin Allah Musa wato sayyid kudub yana kafirta wanda suka yi hukunci bi gairi ma anzalallah min gairi tafsir ba wani tafsir an gane yana da aqidu yana da aqidan wahdatul wujud cewa duk duniya gaba ɗaya Allah ne yana da wannan aƙida ɗin to yana da aƙidu da yawa da suka saba da sunna to kada wani ya yi zaton cewa da irin waɗannan maganganu da muke faɗa masu zafi kada ya yi tsammani muna kafirta sayar kudum ne mu la wallahi la nukaffiru a'a ko kaɗan wallahi ba ma kafirta shi in hakama al-ulama rahimahumullahu ala man qala bi khalqi al-qur'an innahu hukumal ulama'i lalle hukuncin malamai Allah ya musu rahama alaman qala bi khalqil qur'an ga wanda yace qur'ani halitta ne innama huwa ala al umum wal itlaq eh wato wato ma'ana sun yi hukunci ne a game am hukunci ne a game cewa duk wanda yace qur'ani halitta ne kafiri ne wato sun kawo shi ne a game general kuma saki ba kaidi sun saki abun ba su mai kaidi ba la ala ta'ayyin ba wai sun ayyana bane anan cewa duk wanda yace qur'ani halitta ne kafiri ne wannan sun sake shi ne ba su yi kaidi ba idan an samu wasu ɗaiɗaikun mutane sun faɗi wannan kafin a kafirta su sai an tsaya musu da hujja an kusa musu da shubaha an gani idan mutum ya faɗi wannan za a kai ƙarar shi kotu muna kai ƙarar wannan cewa ya ce ƙur'ani halitta ne sai a ce a kamo shi in an kamo shi a ce sai kotu ta ce shin da gaske ka ce ƙur'ani halitta ne da ce eh ranka ya daɗe mai hujjanta sai ya gama kawo hujjan shi a ce ku malamai kun ji hujjan shi sai malamai sai duk hujjan da ya kawo kuskure ne sai su bu hujjan shi ɗaya bayan ɗaya suna nakaji ɗaya bayan ɗaya suna nakaji bayan sun gama sun gama nakaji gaba ɗaya sai a ce mai ka ji maganar da malamai suka kawo eh za ka iya kariya ga wannan magana sai ya shuru saboda babu mutumin da yake iya bugawa da 'yan salafiya yan salafiya suke da rinjaye a kan duwas kungiyoyin bidiya duk shubuhan mai shubuha in yayi aron gama da ɗan salafiya wallahi sai dai gudu ba a taɓa samun wani ɗan bidiya ba wanda za a ce yana da wani ƙarfin ilimi da zai rinjaye yan salafiya babu saboda yan salafiya sun kai riko da littafin Allah da sunna akan fahimtar sahabbai wane ne zai rinjaye wanda ya rike wanda ya rike Qur'ani da hadisi wane ne zai zai rinjaye wanda yake da fahimta irin na sahabbai fa in amanu bi misli ma amantu bi ba Allah yake fa ta dau idan sun yi imani da abin da kuka yi imani da shi sun samu shari'a idan mutum na kan shari'a waye zai iya kada shi babu an gane wannan ko to saboda haka idan an kai karan shi sai yanzu ana ana baka shawara an baka kwana uku ka janye ra'ayinka idan ya yi kwana uku bai janye ba sai a fito da shi a gaban mutane a tsaye mai da hukuncin allah kashe shi kuma kamar yadda nake daukan wannan mataki yana hannun hukuma ne ba a hannun ɗaiɗaikun mutane ba dan kaji an ce duk wanda ya ce ƙur'ani halitta ne kafiri ne ba yana nufin in an samu ɗaiɗaikun jama'a sun aikata za a kafirta su ba kafin kafirtawa sai an je gaban kuliya an gane Allah ya ci kamar abu gumi yana cewa kan maganar yan dariƙa ana cewa shin za ɗan dariƙa in yi rasu in babanka ne za ka gaje shi ya ce i eh, ni zai hana ce malam ba an ce yan dariƙa kafirai ba ne sai ce kun kai su kotu ka ji ilimi kun kai su kotu sai an kai su kotu an tsaye musu da hujja an buga musu da ba. babanka in ɗan dariƙa ne yana mutuwa ya bar kuɗi an gama kawai ka ci gado abinka sai lokacin da kotu ta tsayar da hukunci cewa sun yi rida haka malam ya daɗe yana cewa aƙidansu aƙidan kafirci ne amma ba dukkan ɗan ɗariƙa ne kafiri ba akwai ɗan ɗariƙan da yake aikatawa cikin jahilci wani ma al'adan garinsu ne kawai ya taso ya ga ana yi shi ya ɗauka cewa abin da daidai ne bai samu bayani wajen malaman salafiya ba an gani su irin wannan tun da dai gashi jahili ne bai samu bayani ba ko al'adar garin su ne duk garin gaba ɗaya ba a halin sunna sai ta so kan tariƙa bai samu wani bayani ba a nan za a yi masa uzuri za a tsaye masa da hujja a kusa masa da shubha kuma manyan malamai rasikuna fil ilm su ne suke tsayar da hujja kuma su yi mai su kusa da shubha an gane warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi aza'u bi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbidunahu minhum na'am fa tafsir al-mu'ayyan la budda min tawaffir ash-shurut kafirta wani mutum ayyadanne ba makawa sai sharuɗa sun cika in mutum ayyadanne ya aikata kafirci kafin a kafirta sai sharuɗa sun cika wantifa'ul mawani kuma sannan mani'u sun koru ma iqamatil hujja tare da tsayuwar hujja wa hadha al-amru lil ulama'i ar-rasikhin fil ilm wannan al'amari na tsayar da hujja da kusa da shubha yana hannun malamai wanda suka goge a wajen ilimi wa nahnu min tullabihim fatanabbah mu muna cikin ɗaliban su ne a fadaka mu ba mu ne rasikuna fil ilm ba mu ɗaliban su ne a fadaka a gane wannan Allah shi taimake mu an ce lokaci yayi wa alaikum assalam to ne zaka ce ne ya ka gurin ne da gaske amma ka gaya mai haka ne don ya musulunta ko ka gaya mai haka da ka ƙara koranci kai kokarin kai kuka yi wasa shi yana wasa kai kuka na kokarin maka da hawa ni gaskiya yana baka shawara da za ka musulunta da ya ba alkhairi gare ya zama to magana da yake fitowa a bakinka magana ne na kokarin gamsar da shi ya musulunta shi addini ba wasa ai addini ba na wasa bane kai kokarin wayar da shi ka nuna mishi abin da yake daidai wani yana cewa assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya amin malam yaya matsayin shan ruwa a tsaye a musulunci to shan ruwa a tsaye malamai sun yi gwajin fahimta a kan shi wasu malamai suna ganin shan ruwa a tsaye haramun ne wannan shine fahimta na shekul islam ibn taymiya amma wasu malamai suna ganin shan ruwa makaruhi ne shan ruwa a tsaye wannan shine fahimtar irin su imamu nawawi sun muka duba cikin riyadu salihin imamu nawawi ya kawo hadisai wanda manzan Allah ya hana shan ruwa a tsaye sannan kuma sai ya kawo hadisai wanda manzan Allah wato ya sha ruwa a tsaye sannan ga wasu sahabbai ma sun sha ruwa a tsaye to sai imamu nawawi ya jami ya nuna halaccin shan ruwa a tsaye amma barin shi shi ya bi idza amkana jamu fala yusaru ila ghairihi amma shi ibn tabiya ya tafi zuwa ga mazhaba na tarji ya rinjaye da hadisin da ke hadisin wato haramci wannan hadisin da annabi ya hana shan ruwa a tsaye an gani ya rinjaye da shi kaulun ne shi sannan hadisin da aka ce annabi ya sha ruwa a tsaye fi'ilun ne shi da kaulun da fi'ilun din sun yi karo ana rinjaye da kaul akan fi'ili to saboda haka hadisan ƙaulu sun nuna cewa kada sha ruwa tsaye haramun ne wanda shi ne fahimtar ibn taymiya to amma sauran malamai suka ce eh, ana tafiya ne zuwa ga tarjihi idan ba zai yi ai jam'i ba idan zai yi ai jam'i sai ai jam'i idan amkana al jam'u fala yusaru ila ghairi in zai yi a hada nassin gaba ɗaya ai aiki da su to baya halarta a tafi zuwa ga tarjihi ko tawakkuf to saboda haka shan ruwa a tsaye ya halatta amma barin shi shi ya fi gara mutum zai sha ruwa ya sha ruwa a zaune an gani allahu a'ala na walaikum assalam ya zama abin da aka kawo wani shi duka mutane na al'umma me ya yi da ya fi ba wanda suke masu tsananin kuma masu wanda suka riga zuwa ba sun hargitse sai a ba da haƙuri a ce jama'a abinda ya samu ya samu abinda bai samu ba wanda bai samu ba ya haƙuri sai zai wuzari a bayan abin da aka tsaya shi ke nan da dama galiban walima ɗin in na gaba ɗaya ne irin wannan su za ga wani lokaci an raba bai isa ba to sai a ba da haƙuri ga wanda bai isa ba dama ba zai yi a ce kowa ya samu abin da yake so ba wa alaikum salam maza ba mai? eh wani yana tambaya wai mai hukuncin mai mafumin cewa yau maza ban zahiriya gaba ɗaya shi kuskure ne wanda ya faɗi wannan magana tsakani da Allah jahiri ne ko kuma mai son rai ya kaga duwanda ya faɗi wannan ya nuna jahiri ne da faɗin wannan magana ma ya nuna bai masa abin da yake yi ba menene zahiriya bai fari ba su wane ne yan zahiriya yan zahiriya su ne wanda suke suke inkarin kiyasi su ba yan salafiya sun yarda da kiyasi su bin ba su usaimin su albani su waye sun yi raddi ga yan salafiya kan inkarin kiyasi a sun yi raddi ga yan zahiriya to ina ganin shi mai maganan bai masan san bai zahiriya ba kawai shi ya ɗauka idan hadisi ya inganta ingantacce za ka fifita hadisi akan ra'ayin mazhaba shine zahiriya shi a wajen shi to haka ne imam malik ma dan zahiriya ne tunda imam malik in ya ga hadisi yana bin hadisi ya ajiye ra'ayi ina fatan gano wannan su yan zahiriya mazhaban suna da kyau kamar yadda mazhaban abu hanifa ke da kyau mazhaban malikiya ke da kyau mazhaban shafi'iya ke da kyau mazhaban imam ahmad ke da kyau amma su mazhaban nan gaba ɗaya ba ma'asumi a cikin su akwai inda suka dace akwai inda suka yi kuskure an gane yan hanafiya sun yi kurakurai sosai a wajen kiyasi wasu yan hanafiya sun fifita kiyasi akan hadisi ingantacce wasu yan hanafiya sun fifita ainihin wato ra'ayi akan kabaru ahad idan aka samu hadisi kabaru ahad ya saba ma wani abu na ra'ayi sukan ajiye wannan hadisi su dauki ra'ayi sannan malikiya wani lokaci za ga malikawa ga hadisi ingantacce sai ga malikawa sun dauki amalu ahalin madina kuma amalu ahalin madina akwai inda ake aiki da shi akwai inda ba aiki da shi akwai inda aiki da shi bai dace ba akwai inda aiki da shi ya dace kamar yadda muka yi bayani wani lokaci akwai inda malikawa suke fifita kiyasi akan kamaru ahad wani lokaci akwai inda suke fifita zahirin a akan hadisi ingantacci. kaga zuwa wannan kuskure ne kamar yadda yan zahiriya ake sukansu a akan barin kiyasi su ma sauran mazahi, su mazhaban hanabila da sauran da shafi'awa duk suna da inda malamai ke magana akan kuskuren su an gani in ana maganan wai yan zahiriya wato ba ba mai kyau ba don suna da kuskure sai mace to duka mazahi. ba mazhaba bane masu kyau ba mazhabobi bane masu kyau suna da kuskure wannan malamin ku tambaye shi menene zahiriya bai sani bane ina kyautu zaton yana da karancin ilimi ne akan sanin me zahiriya ta kaga ya nuna jahili da bai san abinan ba nasiruddin albani na ga inda yake rad ga yan zahiriya haka nan ibnu yana cewa littattafan Ibn hazm akwai fa'ida mai yawa yana da hujjoji wanda ba a samun sa a wajen wasu malamai amma sai dai matsalar shi kawai na zahiriya na inkarin kiyasi kaga su waye malaman salafiya su bin ba su usaimin nasiruddin albani fauzan duk waɗannan gaba ɗaya ba zahiriya zahiriya ne. sannan mabiyansu su ma suna tafiya ne akan hanyar su qur'ani da hadisi akan fahimtar salafus salih Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk